zaben fidda gwani na jam'iyyar apc a matakin gwamna don tunkarar zabukan shekara ta 2023 a jihar zamfara ya dai gudana lami lafiya a filin wasa na tunawa da sardauna da ke sabon garin gusau jimillar wakilai wato delegates 735 dai ne daga yankunan ƙananan hukumomi goma sha hudu na jihar nan suka halarci wannan zabe. duk da cewar gwamna bello muhammad shi ɗaya ne ya fafata a wannan zabe na fidda gwani ba tare da hamayya ba ɗaukacin waɗannan wakilai dai sun kada ƙuri'arsu inda daga bisani shugaban kwamitin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta turo don gudanar da wannan zaɓe na fidda gwani a jihar zamfara baba gana banki ya sanar da sakamakon zaɓen. of Dr. Muhammad Bello Matawali as the winner of this, our just concluded tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari abubakar da takwaransa alhaji mahmud aliyu shinkafi waɗanda su ma suka maganta a wajen taron sun buƙaci ɗaukacin 'ya'yan jam'iyyar ita apc a jihar zamfara da su gaba da yin aiki tare su kuma rungumi sulhu da aka yi tsakanin jagororin jam'iyyar da zuciya guda don ciyar da jam'iyyar ta apc da ma jihar zamfara gaba wannan al'amari da samu na zuwa ga wannan matsayi da muke ciki a yau na sulhu mun shi ne tsakanin mu da Allah da wasu ta saboda haka muna ne goyon bayan ku kuma in Allah yarda al'umma za su gane mahimmancin abin da muke irin karamci da son kyauta da gwamna matole ba karama ce ba in ya samu dama zai yi abin da ya yi haka gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad kuma dan takarar jam'iyyar ta apc a zaben gwamna da ke tafi a shekara ta 2023 ya godewa waɗanda suka kada ƙuri'ar bisa amincewa da shi da suka yi da ma jagororin jam'iyyar ta apc musamman waɗanda suka ba da haɗin kai jam'iyyar ta dunkule wuri guda a jihar zamfara <laughs> wasu daga cikin wakilan jam'iyyar da ma 'ya'yanta da suka zanta da manema labaran nta e sun bayyana farin ciki daga musuwa akan yadda zaben fidda gwani na jam'iyyar ta apc a matakin gwamna ya gudana shi mana jagoranci shi shige mana gaba shi ba shi ikon tahiya da jama'a da ya canye wannan zabe allah ya nuna mana ranar da za mu zo an canye zaɓe na general election na komawa ta ya zan yi umarni da wannan dama in ƙara yabawa a shugabanci na jam'iyya na wannan jiha karkashin jagoranci a tukur dan fulani mai katako ya yi kokari kaurai da zaben fidda gwani na jam'iyyar ta apc a matakin gwamna a jihar zamfara ya dai gudana bai daya da zaɓukan fidda gwani na 'yan dokoki ta jiha karkashin tutar jam'iyyar yayin da jam'iyyar ta shata za a gudanar da zaben fidda gwani na masu neman tikitinta don tsawa takarar 'yan majalisar dokoki ta tarayya da na dattawa a ranar juma'a nan 27 ga wannan wata na mayu da muke ciki jamilu ibrahim gusau